بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na asabar yammacin eh sha nawa To, ga watan takwas hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam wanda take da shekaru biyu, muna cikin masjidu nurin Islam, inda muke ɗaukan darasi na fiko a cikin wannan littafi na ar na ibnu abi wa ni rahima rahimahullah muna cikin kitabul hajji wato babin da yake magana akan aikin hajji da umra a tattakinmu mun tsaya daidai inda malam ya ce mutum zai ci gaba da yin talbiya sai dai laisa alaihi kasaratul ilhaɗi kizalik ko ba ɗora masa zurfafawa ko tsanantawa akan haka ne ba zai iya tsararawa ya kuma ci gaba ya ɗan sarara ya kuma ci gaba ci gaba da karatu cikin amincewar Allah subhanahu wata'ala ta'ala wanda muke fatan dacewa daga wajensa, wanda muke roƙonsa ya yi mana baiwa da ikhilasi da mutaba'a ya kuma yarda da dukkan ayyukanmu ya kaddara yau za mu tashi daidai inda malam ya ce wa iza da kala makata amsaka ani talbiyati idan mahajjaci ya shiga cikin garin makka to saka ani talbiyati sai ya kame zai bar talbiya talbiya shine labbai kallahumma labbai ko yanzu zai bar wannan talbiya ne hatta ya tufa sai yi tsawafi wa tsa ya je ya yi tsayi. domin idan mutum ya shigo cikin garin makka ba abin da ake bukata gun ban da ya tinkari harami yana zuwa ya shiga cikin masallaci zai doshi inda ainihin ake so maɗawafi a cikin rukunan ɗakin Allah. Ya zagaye wannan ɗaki zagaye bakwai, sannan ya je ya yi raka'a biyu ko dai a bayan makamu Ibrahim wannan shi aka fi so, ko kuma gun da ya sauƙaƙa. Yana mai duba dai wannan alƙibla, sannan sai ya tafi ya je ya yi sa'ayi. Safa da marwa kenan da muke cewa ko? summa yu'awiduhuma bayan ya gama safa da marwa to waɗannan rukunai na aikin hajji guda uku yanzu sun kammala rukunin farko shine ihrami rukuni na biyu dawafi na uku shine sa'i baina safa wal marwa yanzu saura rukuni ɗaya. shine wuqufu bi arfa to zai koma ci gaba da dayin talbiya hatta tazula shams min yawmi arfa zai ci gaba da yin talbiya har lokacin da rana za ta karkata rana arfa wai ruha ila musallaha sai ya tafi filin sallah a arfa inda ake sallah a arfa kada ba masallaci take ne musalla gunda ba gina ba wa istahabbu an so an kula makkata min tada'i samiyya ana so idan zai shiga garin makka ya shiga ta wannan kofar mai suna kadi wato kada الوطنية bi بأعلى kata. wacce tana ta gefen da ya fi tudu a garin makka don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi lokacin da ya shigo ta wannan kofa ya shigo domin garin makka gari ne da duwatsu suka zagaye shi wani wuri za ga ya gangara wani wuri kuma ya haura to wannan gun da malam yake so ka shigo ta gun shi za ka shigo ne kana kallon garin gaba ɗaya don yana da tudu idan za ka tafi kuma sai ka sangara ta waccan hanyar da ba ka ganin garin don mutum in zai bar maka baya so amma idan za ka shigo sha'awa kake kama ko'ina shi ne manufa hikima daga annabi sallallahu alaihi wasallam da zai shigo sai ya biyo ta kan tudun da ko'ina yana kallon gari da zai fita kuma sai ya bi hanyar ƙasa ta inda baya son ma barin garin daidai kawai don dai zai bar shi bai ma so ya riƙa gani kamar mutum ne da za ka yi ban kwana da shi daga ka kalle shi ya tufa sai shi ne abinda aka tsara wannan hikima yanzu kan ka ga ba damar ka bace sai dai kawai inda hanyar da direban ku ya shigo da ita illa iyaka domin yanzu ba tafiya ce irin ta da ba sannan kuma wannan tsarin ƙofofin duk ba su bane wanda suke na da sai dai har yanzu wannan yanayin yana nan don ko yanzu wani wuri in ka hau sai ka riƙa ganin ko'ina wani wuri kuma sai ka riƙa ganin kayi ƙasa to malam dai anan ya ce an so yin hakan in son samu ne ka shiga ta wannan kofa wa iza karaja karaja min kudan in kuma zai fita fita ta waccan kofa wato wacce ta fita kasa wa in lam yaf'al irwa jahaini to menene hukuncin sa idan bai samu shiga ta kada isaniya bai samu fita ta kudan ba menene hukuncin shigarsa da hukuncin fitarsa sun yi ko ba su yi ba shi ne malam ya ce a ah, eh, na'am e haraja ko wa in karaja karaja min ne ce wa in lam al idan bai yi ba fa lil wajhaini nake nema idan bai yi hakan ba fa a fuskokin nan guda biyu muka ce bai shigo ta kofar da ake bukata ba da zai fita kuma bai fita ta waccan kofa da aka bukace shi da ya bi ba akwai laifi ko babu ya ce fala haraja ba matsala yawa babu matsala baya cikin arkanul hajji balle a ce hajjinsa ya rushe ko kuma a ce wajibatul hajji a ce sai ya ba da wato jini wannan duka ba matsala kawai kala ya ce wa'iza da kala makata idan mahajjaci ya shiga garin makka halya da to ya shiga ainihin garin makka bayan ya shiga har ya tsaya wata-wata falya da kun masjidal harami ya yi ƙoƙarin shiga masallacin harami kamar yanzu da in an zo dole sai motar ku ta kai ku masauki ko idan aka je aka kai ku masauki kamar yanda an so dama daga kofar garin makka ku tsaya a yi wanka to tun da ba a samu wannan duka to daga an aje ku a masauki kowa ya aje kayansa kawai ya shiga ban ɗaki ya yi wanka lokacin da ya shiga ya yi wanka shi kenan ya rata haraminsa ya doshi harami ya je ya shiga wannan matsalaci na harami domin ya gabatar da tsawafinsa da kuma sa'ayinsa kaga idan tamattu'i ne daga ya yi tsawafi yi sa'ayi sai ɗan haura kawai sai ya je a yi masa aski an so a yi tsaitsaye domin lokacin aski na gaba a samu gashin da za a aski to shi yasa yace wa mustahsan mm, wa mustahsanun an yadkhula min babi bani shaybata yana daga cikin mustahabbi idan ka zo masallacin harami ka duba ka shiga ta kofar da ake ce mata babu bani shaiba ko yawanci kofofin an sassanya musu wasu sunaye an tsaza musu tsari kuma ƙofofin an ƙara su suna da yawa ba kamar yanda da yake ba a lokacin da ba jama'a kamar yanzu ƙofofin suna nan da sunaye kuma daban-daban to sai mutum ya dubi Gidai inda a karatunsa yake tunanin cewa ta nan ne aka ce inda wannan ƙofa take domin ita wannan ƙofa yakan tsaita ka ne daga ka shiga kawai sai ka fada akan rukunin da za ka so mazagaya ɗakin ka'aba to ko yanzu kuma akwai ƙofar da in ka biyo ta tana shigowa kawai sai rukunin hajarul aswadi to wannan duka dai malan cewa yayi an so ne to ta kowace ƙofa ka shigo dai buƙatar mu dai ka iso kaba idan ka iso kaba kuma ka doshi rukunin da ake so ma maɗawafi daga kansa shi ne rukunin hajarul aswani a yastalimul hajara a sumbanci wannan hajarul aswad ɗin mutum zai sumbance shi da mai da bakinsa in kadara in yana da ikon yin haka Wa illa, in kuma ba zai yi ba wa ba a yada ko alaihi sun mawa wa ba a alafihi min gairi takabilin sai ya ɗora hannunsa akan dutsen sai ya ɗora hannun kuma hallau akan bakinsa min gairi takabilin ba tare da ya tsotsa ba ba sai ka ce haka ba kun gane ko in har zai yiwu ka ɗora bakinka a dutsen in ba zai yiwu ba ka ɗora hannunka sai ka ɗora hannun a bakinka wannan in haka zai yiwu hakan ma yanzu ba kasafai zai yiwu ba to sai dai yanzu da yake corona ta hana jama'a ina ga yanzu kan za a samu sarari domin a wancan lokacin kan gaskiya ba kowa ne zai iya hasadar da har zai sa kansa a ciki ba domin kana kallo yadda mutane suke wani sai ya yi abin da a ba ta so ba kafin ya samu sai ya yi wani haka ya bankare ya nuna ƙarfi sannan kuma ya ingiza wani to kaga kuma wannan duka shari'a kuma ba ta son shi a cikin aikin haji ba a so ka cutar da wani don kai ka shiga gaba don haka tun da shari'a ba ta ce dole ba ne sai ka yi daidai abin da ya sauƙaƙa ishara in ka yi wa gurin kawai in ka zo daidai gurin ka yi ishara ba ya wadatar domin addinu yusrun ba sai ka je ka cutu ko ka cutar da wani ba an gane wannan wa illa idan ba za ka iya taba shi haka ba to da hannun to shi kenan sai ka yi ishara daga ka yi wannan isharar kuma sai ka so mazagayawa shi ne sun mai sannan ya ci gaba da yin dawasi to lokacin da mutum zai yi ɗawafin zai yi shi ne walbaitu alaya ya tsari ɗakin yana hagu da shi ba za ka zagaya shi yana dama da kai ba domin idan ka zagaya shi yana dama da kai ya zama haka ke mu to kuma haka ake so Sun gane kana zagaya shi haka to wannan hannun shi ne yake kusa da ka'aba wannan kuma shi ne yake waje ko to haka ake so amma idan kai aka si kace dama za ka jingina wajen kaba to sai ya zama haka zagayen zai zama to kuma ba aka shari'a ta tsara ba. shi ya yasa yace zai yi tawafin ne wal baitu ala ya tsari ɗakin kaba yana hagu da shi sab'a abwatin sab'ata abwatin ya sako sab'ata abwatin zagaye bakwai zagaye bakwai ɗin nan ana so salasata kababan ko kababan kuku da sassarfa sun ma'arbata mashiyan sannan hudu kuma da tafiya ukun farko za ka yi su ne da sassarfa domin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo haka yace wa sahabbansa su yi sannan kuma za ka kudda damcin a waje idan kai wannan yafen sai ka kusar da hannunka a nan to daga nan kuma ba lallai ba ne duk yafen da za ka yi sai ka kudda wannan ba wannan ne ake so ka yi irin wannan yafen ka kudda wannan hannun waje sannan kuma ka zagaye kaban da ta sarfa irin gudun da ture ke cafo 40 ko shine sassarfa to irin wannan gudu-gudun sai ka yi zagaye uku kana yi sannan daga baya kuma sauran gudun sai ka yi su a tafe wannan saboda lokacin da suke cewa mashasharar ya ba ta gama da nan mutanen da suka yi hijira suka koma ta ba su da kawo karfi bari mu je mu ga yadda suke sai annabi ya ce to ga halin da shawa suke zargin mu da shi in mun je ku nuna musu mummuna nan ba ku fitar musu da hannayenku waje su ga ku sannan kuma ku yi dawafin ma ku yi shi da gudu-gudu irin barazana-barazana haka kun gane kai ga ce wai eh, <laughs> wallahi suna nan a ce ba yadda muke tsammanin su ba ne a sauran shi kenan wannan wato ɗawaful kudumi ne ake irin wannan amma ɗawaful isaba da ɗawaful wada duk wannan da ɗawaful nafila duk wannan ba za ka yi ba to wannan idan akwai tsararin yin haka in babu ba sai ka rika yi alamu domin yi koyi da wannan sunna kaɗan rika yi dai ko da cikin matsi ne alama ta nuna don kaga kayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai matukar tsawafin na kudum ne kun gane wannan sau. wa limin rukuna kullama marra bihi duk sanda ka kewayo akan wannan rukuni na hajarul aswad to za ka kumbance shi in akwai iko in ba iko ka ɗora hannunka ka dora hannun a baki in babu iko ka yi ishara da hannunka daga nesa kawai duk sanda ka biyo kama zakarna kamar yadda yake ya ambata mana da sannan kuma in ka zo lokacin za ka yi kabbara Allahu Akbar sai ka nuna alama sai ka yi kabbara to sai ka girga ɗaya ke sannan in ka sake dawowa sai ka yi shara Allahu Akbar sai ka nuna biyu kenan kun gane to wayu kabbiru zai yi kabbara wala yastalimu Rukunar yamani amma Rukunar yamani ba a sumbantarsa da baki walakin biyadi daidai da hannu za ka iya tabawa sun ma ya a sannan ya ɗora hannun alafi a baki min gairi ta kabilin shi ma ba tare da ka sumbanci bakin wato hannun ba za ka yi turin sumbanta na tsotsa ba illa ka tsora kawai shi ke wai za ta maɗawa idan ya gama ɗawafinsa zagaye bakwai ɗin nan raka inda na samu ibrahim sai ya je ya yi raka a biyu bayan makamu ibrahim sannan daga nan sai ya je ya yi wato banfanan fita domin zuwa sa'i sun mai kalima alhajara sai ka je ka sumbaci ka sumbanci hajarun aswadi wannan fa in kadara in mutum ya samu iko kenan summa yakhruju ila safa sai ka fita kuma ka ba ka fita ila safa ka doshi inda safa take kai kifu zai tsaya alaihi akan safa du'a idan yin addu'a summa yas'a ila marwa daga nan sai gangara marwa wa yakhubbu fi batanil masjid akwai wani kwari tsakiya tsakanin safa da marwa yake shi ma in an zo ana so mutum ya ɗan yi sauri ya ɗan yi shi da ɗan gudu-gudu in ka dawo ma in ka zo gun ana so ka yi hakan in ka juyo ma in ka zo gun ana so ka yi hakan wato da safa da marwa da dawafi alaji wanne ne kake gani ya fi wuda wacce yake ikon alaji kafa da maroko wurin na yana da nisa ba karamar tafiya ake yi ba nan a su ba sa wace su yi wannan gudun ba wato zama da marwa in ka gama sai kaji kagaji ba karamin aiki ba ne Eh, ya fi ɗawafi wahala shi ɗawafi dai kawai cunkoso ne amma aika gurin kaɗan ne kuma idan ma har za ka bi gefe cunkoson ma ba zai baka wahala daidai wanda yake kusa zai fi ka zagayawa da wuri amma kuma cunkoso wanda kuma zai baya-baya ya ɗebo ta da faɗi, amma kuma za ka yi tafiyarka ba tare da wani ya matsa ma ba Hmm? so faɗanil masil ɗin nan yanzu an riga an yi shi a matsayin fitila ko kyanir ne za ka gani a wurin in ka zo ya gurin sai ka gaga koren kyandir in ka wuce kuma ka je ƙarshen sama za ka ga koyon candle to sai ka kai da gudu gudun ka duk kan sa alamomi E eh, wanda kuma da a kafe abun yake to yanzu kuma duk an tsara abubuwan kidu ne kana zuwa wajen wannan fitilar to ka san fa yanzu gurin da za ka ɗan yi sassarfa ne eh an isho iya ba da kana zuwa na ƙarshe kuma za ka ga irinta to nan ma ka zo ƙarshe shi kenan sai ka sake jiki kuma ka kama tafiya kai za a talmar wata wa kafa alaiha liddu'ai ko ko na kuma to wa kafa alaiha zai tsaya a akan ta liddu'ai don yin addu'a sun summa yas'a sannan ya tafi ila safa wajen safa wa ya falu zalika sab'a masati haka zai yi har bakwai wa ya kufu bi zalika arba'an ko kaga zai tsaya a kan kowanne sau hudu kenan zai tsaya a kan safa sau hudu zai tsaya a kan marwa sau hudu watakila ka ce ai ya zama takwas kenan ai hawan da kai na farko sannan ne za ka zo soma kaga amman tsayuwar za ka yi a kan safa kafin ka tafi to kaga tsayuwa ɗaya kenan in ka je can kuma kafin ka jiwo sai ka tsaya kaga kowanne yanzu da ɗaya to zagayen sai ka yi bakwai kana gama bakwai din za ka ga tsayuwa din ya zama nan hudu nan amma zagayen kuma bakwai ne kun fahimta? to sai gaba bi zalika arba'a wa kafatin zai yi tsayuwa hudu ala safa akan safa wa arba'a ala marwa guda hudu kuma akan marwa daga nan sun mai kuru yau matarwiyyati yanzu kuma zai dawo sai ya ci gaba da zuwa harami yana tawafi yana ibada yana jiran ranar takwas ga watan Zulhijja shine yawmut tarwiyati to ranar tarwiyya sai ya fita ila zuwa mina sai salli a az wal asra wal maghriba wal isha was a anan mutum sai je yayi azahar zahar ranar takwas ga wata da safi in bar makka sai ka tafi a can za ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i da safi a yi asubahi da asuba to daga nan in an yi sallar asuba sun mayambi ila arfa sai kuma a tafi arfa ranar tara kenan a watan mai hijja sai a tafi arfad wala ya da'u talbiya tafi haza kullihi a wannan halin fa duk kana cikin lokacin talbiya ne duk wani abu in ka ɗan gama dai ke ka dawo labbaik Allahumma labbaik labbaik ka sharika kala labbaik Inna hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak kana yi in kuma kaɗan shiga wani abu kaɗan gama hallau ka sake kawo ka ci gaba da talbiya har lokacin da ainihin za ku zo a wato minaɗin nan duka ana cikin yin talbiya a cikin wannan halin gaba ɗaya hatta ta zula shamsu har sai rana ta karkata min yau mai arfata ranar tara ga wata ran arfa wai ruha ila musallaha daga nan sai a maraito kuma wajen filin sallah na arfa a nan za a yi azhar da la'asar a haɗe kuma waɗancan salloli ma da ake yi a mina dukansu fa ne waɗannan salloli da aka ce azahar la'asar magariba isha'i asubahi duka ƙasaru ne magariba kuma da asuba dama ba kasarun su ake ba kun gane wannan to kuma ko da kai ɗan makka ne in kaje dole kai ma nan ɗin kasurun ne karkace ya yi tazarar ba ta da nisa yauwa to a nan lokacin da aka taho aka zo arfa in rana ta karkata sai a tafi musalla arfa wali mm, ya taɗa har mutum sai ya yi wanka abla rawahihi kafin ya karkata ya maraita zuwa ga wannan masallaci ko kuma musalla ya zama na ka yi wanka ka tsaftace jikin sai ka je ka yi wannan sallah ta A azhar da la'asar tare da liman asru shine fa yujma'u bayna na zuhri wal asri ma'a za a yi da la'asar lokaci ɗaya tare da liman summa ruhu ma'ahu ila mawqif Alfa daga nan sai harkata tare da liman ɗin duk gaba ɗaya sai a tsunguma kuma a tafi wurin tsayuwar arfa a nan yanzu za a je yi ake cewa hawan arfa kawai gihu Abu ila da shamfi a nan zai tsaya tare da limaninsa har magariba ba za a bar gun ba sai rana ta faɗi sun mai da fawo sai ya tunkudo da tunkudo wata mana sai a baro gurin kuma tare da liman ila muzdalifa sai a tinkaro kwarin muzdalifa kai salli ma'ahu bil muzdalifa anan zai yi sallah tare da liman a muzdalifa sallar mai al-maghriba wal isha was subh sallar magariba da sallar isha'i magariba kuna arfa za ta yi amma ba mai sallah sai an zo muzdalifa sai a hada magariba da isha'i sai a kwanta kawai ba a bukatar wani abu so ake a huta domin ne an sha tsayuwa da asuba kuma nan za a yi sallar asubahi a muzdalifa ga a muzdalifa za a yi sallah nawa sallah uku a arfa a musalla arfa kuma sallah nawa sallah biyu kun gane a nina kuma sallah nawa A Zuhur, wal asir wal magrib wal isha wasu kun gane to to anan idan aka yi sallar magariba da isha'i sai a kwanta wato sannan da safe da asuba sai a yi sallar asuba ne bayan an yi sallar asuba a muzdalifa ana so sun mai kihu ma'a ma'ahu ku tsaya tare da limamin ku bil Al-Arabi, wato a wuri wuri da ake ce masa mash'aril haram ko yau ma izin biya a wannan ranar ta goma ga watan zulhijja ranar lahiya kenan da yadfa'u bi kurbi tulu'i shamsi bayan kun tsaya kuna zikirin Allah kuna ta ainihin ambaton ubangiji kuna du'a'i daga rana ta kusa fitowa kuma sai ku bar gurin sai a tunkula ila mina koma mina kuma wai harriku dabbatahu bi baɗanil muhassiri amma a wani ɗan fari inda in ka zo za ka ɗan jakiyar giyar mota sai ta ɗan yi wani irin jijiji ka ɗan yi kaman ka ana so ka tserewa wani abu a baɗanin muhaskir na. a da dokinka ne za ka yi ba haka tsora guminka kun fahimci wannan to wa iza wasala ila mina idan mutum ya iso mina yanzu ba abin da ya rage masa illa ya je ya yi jifa Shi shine rama jamratul aqabati sai ya je jefi jamratul aqaba a wannan karo na farko jamratul aqaba kawai za a jefa sabi hasayatin da duwatsu guda bakwai zillu hasal hazafi duwatsun da basu wuce misalin wanda za a rika ka iya yi musu haka da ya tsaka su gudu haka ka nemi kato don kana jin haushin shaidan mai da wasu na <laughs> wannan ibada ce kawai ba wai shaidan din ke bugu ba kun gane yawa ka nemi duwatsu sai dai azal hazafi kuma a nan muzdalifa za ku tsinci duwatsu sai ku tafi da abunku daga kun je kuma sai a jefi jamratul aqaba kawai ita za a jefa a wannan lokaci wani kaddiru ma'a kulle hasatin duk dutsen da za ka jefa sai ka ce Allahu Akbar sai ka jefa Allahu Akbar sai ka jefa. To daga nan in ka gama sai ka fita kuma sai ka gangara in ka je mayanka. Sun mayan haru sai mutum ya je yanka in ka na ma'uwa da yun in yana da hadayar a hannu. Sun mai haliku daga yayi yanka kuma sai ya je ya aski. Sun ma ya tilbaita daga yayi aski kuma yanzu ya aji harami. sai ya sa kayansa kuma yanzu daga nan yanzu duk abin da yake na haram da ya halatta gare shi dai mata to daga nan kuma sai ya karsato kuma yanzu za a sabo rukuni na ƙarshe kun gane summa ya tilbaita sai ya zo ɗakin Allah shine summa ya fidu za mu ga sun ce summa ya fidu ko domin ne tsawafin ba sun tilbai baita fa ya A annan sai zo wannan ɗaki sai ya yi ɗawafin ifaba shi ne wa ya ɗubu taba'an sai ya yi ɗawafi guda bakwai wayar ka uce ya yi raka a biyu a makamu ibrahima sun mayuki mu bimina ya sake kakatawa ya koma nina ba zai kauka na makka ba in ya zo ya gama tsawafin ifaba ya yi sa'ayi to sai ya sake komawa mina ya kwana uku a can talatata ayyami kwanaki uku wa iza zalati shamsu min kulli yawmin minha cikin kwanaki uku nan duk sanda azhar sai zalati shamsu kenan ko an duk sanda kaga rana ta bar tsakiya ta karkata kulla yawmin kowane yini minha lamirun yaudu ila salatati ayyami wato daga cikin wayannan kwanaki uku din duk sanda kuka ga ta rana ta karkata sai ka taho kuma ka zo kai jifa shine ramal jamrat allati ali mina bi tabiha sayati yukabbiru ma kullu hasayatin summa ne yarmil jamrat allati jamrataini ko kullu jamratin bi misli zalika to idan mutun yazo sai ya fara da jamrar da take ta gefen mina sannan guda biyun da suke bin su ma'ana yanzu idan ka zo za ka je waɗannan jamrori za ka fara da jamrar da talimina wacce take ta biye da ta gefen mina ba allati tali makata ba kun gane ba wanda take biye ta gefen makka ba a wacce take biye ta gefen mina yaki hasayati zakuwa bakwai yukaddiru ma kulli hasati za ka yi kabbara kowace zakuwa kafin ka jifa Allahu akbar sai ka jefa Allahu akbar sai ka jefa ko kuma in ka jefa ka ce Allahu akbar ko kuma kafin ka jefa ka ce Allahu akbar kowace tsakuwa dai za ka yi mata kabbara a zan samu ne da jifan da kabbaran ka yi muƙaranan su Allahu Akbar sai ka sake Allahu Akbar an gane ko har waɗannan guda bakwai duka sai ka jefe su wai kabbiru ma kullu asatin wai kifu ko na tsallake wani to wai kifu lidu'ai wai kifu lidu'ai za ka tsaya don yin addu'a kai mahajjici da rami a gurbin jifanka fi jamrati ula a jamra ta farko allati talima kata kenan kun gane allati talima katam ba wai waccan wanda aka ce allati talimina ba mutum zai tsaya in zai yi addu'ar kuma sai ya juya ya ya duba wajen makka ya tinkari kaba sai ya yi addu'a wasaniyatu haka ne e haka nan ta biyu wala ya gibu inda jamratul aqabati amma ba zai tsaya a jamratul aka ba zai tsaya a wannan wacce take ta gefen makka da wannan wacce take gefen mina amma lokacin da zai yi addu'a ba ba zai tsaya ta gefen wacce take wajen mina ba zai tsaya ta gefen wacce take wajen makka don ta zai tsaya sai duki alƙibla sai addu'a an dubi wannan ba wai jamrorin za ka kalla sanda za ka yi addu'a ba a kiwla za ka kalla za ka dubi alkiwla ne amma ita jamratul ba in ka jefe ta tafiya kawai ba yi kun fahimci wannan a ina wurin ne to wal yansarif ita kam jamratul aqaba daga kaje zai ta kawai sai ka juya wa zarama ilyomi tsalisi ba dama kwana uku ake so ka yi amina ba to yanzu idan ka zo rana ta uku kai jifa menene ne wa huwa rabi nari kenan shine kwana na hudu daga yin lahiya domin rana ta yinin farko ya yi jifin jamratul akaba ne Ka je ka yi yanka ka yi aski ka tafi ka ka je yi kaje kai tsawaful ka kai sa'i sai ka dawo mina Wa shagari kuma shi ne za ka zo ka soma jifan wa'annan jamrorin duka da ka shagari da ka shagarin wa shagari? kun ga kwana nawa kwana uku to a wannan kwanaki uku ɗin in ka gama su daga ka gama wannan jifan kawai babu wata wata kuma yanzu batun na ko wani abu in sarrafa ila makka kawai he ka juya he ka kama hanyar makka yanzu sai me wakatan mahajjahu mahajjaci yanzu ya gama aikin hajjinsa babu wani abu da ya rage daga cikin ayyukan hajji wa in a ta'ajjala fi yawmaini a zaman minadin kuma in yana so zai iya gaggauta tafiya makka a kwana biyu kaga ba sai ka cika hukun ba in kana da uzuri in kai jifa na kwana biyu ka taho makka kawai sai ga mutum ya gaggauta ya taho makarin kuma ya zo ya yi girin don ga dawo ma ba tafiya za ka yi ba dole ne ka jira waɗanda suka yi hukunci na sun gobe ko to amma wallahi na tabbatar maka rana na ukun nan in ka zo ba mutane kalmomi duk ba kowa aka ga wata local government din ba ko mutum ne, duk an yi ta ba kowa ne yake cika kwanaki hukun ba hatta irin abin da ake na abincin yan lokal din kaza da kaza da kaza sun fi kawai a ku harhadu a wuri ɗaya ku da kuka ce za ku yi kwana uku sai ku ganku yanco guri ya zama kamar ku bayi ya gari guda ya ga ganku yan kaɗan kaɗan duk an tafi tun jiya kuma yi kun gama ku da ku same su a hotel ɗinku a makarai aka dan adam akwai gaggawa shi yasa Allah ya ce to kai gaggawa ba wa man ajjala fi yawmayni fala isma alayhi ba dai bai da dai laifi ba kenan ba in ka gama a kwana biyu din kace kai gaskiya ba za ka yi uku ba to ka je ba laifi ba matsala ce ka to amma wanda ya jinkirta ya yi uku to shi ya zama to ya yi kamilin jifa kun gane jifa mai kamala ce daga nan kuma wakattan mahajjuhu wa in sha'a ta'ajjala fi yawmaini min ayyami mina fara mawan sarrafa sai yayi a wayannan kwanaki ne yayi kwana biyu sai ya zo ya jifa wa sarrafa sai ya dawo makka wa idza karaja min makka ta safa lil wa wada'i yanzu aikin hajjinsa ya kare in ya ga dama in ya dawo sai ya tafi gidansa kawai sai ya tafi garinsu to amma ana so kafin ka tafi gida bai za ka raja min makka idan mutum ya fita daga garin makka sai tafi gidansu to kafin ya tafi wa falil wada'i ya je ya shiga masallaci ya je ka'aba ya yi ɗawafi na ban kwana in ka yi ɗawafi ka yi yi sai ka zo kai tafi kenan wannan dawafin me matsayinsa wannan dawafin da za ka yi za ka gida baya cikin aikin hajji kun gane wannan domin tun ɗazu ya ce maka bakatan mahajji ko hajjinsa ya cika wannan ban kwana ne tun da dai har za ka tafi kawai daga ku ya ka tafi ya kamata ka zo ban kwana da gaba ka yi mata kallo wanda kila ma kai da a abada wallahi za ka ga mutum ya tafi baya iya tafiya kawai ya juya kamar yadda ya saba ta daga kayi da wabi in za ka koma masauki ya ka kama hanya ka fita ko wallahi ranar da za ka bar gun ba za ka iya ba tarin waye kenan kana kallon kaba kana tafiya kana kallon ta shi kenan kun ko yanzu nan ya kullum kana bu kullum dare da rana kana wurin sai ka ga yanzu kuma ba za ka taho kan taho yanzu zan koma mai gero eh yanzu lafaza ne to ka ga kai mutumin da kullum kana nan ga yanzu za a koma lafafu ko dole kawai ka ga mutane suna kuka wallahi kuka za ka ga sannan kuma ba ka san fasan da kake kukan ba kana waiwayawa in ka hau ɗan matattakalan nan ka tsaya ka kalli abin ka dube ta ka dube ta tafiya za ka yi wallah baka san sanda za ka yi kuka ba sai in ba shi wurin abun a ran mutum ba ga mutane suna wanda ba balle ma fararen nan sun bi mu zuciya mai lauɗi sosai nike gani su ba yanzu za ga hawa yana bin gemu yanzu ne to zai mu tashi wal umratu to alhamdulillah hmm. ba mamaki sarari ya ba mu kan zayyana yadda tsarin yake ko na ka'aba da yadda zagaye ne da washi yake da yadda kasa yake kuma ba halin yake Na'am? Ake. Oho, to akwai wani bayan mun yi sallah ko? Sai yi sallah? Ko yanzu ne? To ai ku ne za ku zo zai karbi abun ko? Bari mu yi addu'a. Sallu ala nabi sallallahu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد صليت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين